ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ya kasu kashi uku an gano wannan ne ta hanyar bibiyan nassoshi na alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantattu daga ciki muka ambaci tauhidin rububiya wanda shine kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala a wajen halittarsa imani da cewa shi kaɗai ne ya yi halitta ba shi da abokin tarayya a wajen yin halittarsa shi ya halitti kowa da komi ba tare da wani ya taimaka masa ba ubangiji ta ce ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin ubangiji ta ne yake da halitta shi kadai sannan shi ne yake da dukkan al'amura yake sarrafa su tabarakallahu albarkatun Allah sun yawaita a azama sha'anuhu wa dama sultanu al'amarinsa ya yi girma sarautarsa ta dawwama rabbul alamina shine mahalicin talikai gaba ɗaya kullu ma wallah duk abun da ba Allah ba halitta ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala imani da wannan cewa ubangiji ta'ala shi yayi komi da komai shi ya mallaki komai yake sarrafa shi yadda yake so shi yake shirya al'amura gaba ɗaya na halittarsa sannan shi yake azurta kowa da komi wanda shi ne tauhidin rububiya wanda idan mutum bayi da shi bayi da imani wanda imani da shi shi kaɗai kuma baya wadatarwa sai an haɗa da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i wa sifat tauhidi na biyu shine tauhidul asma'i wa abunnan tauhidul uluhiyya kaɗe ta Allah subhanahu wa ta'ala a wajen ibada shine ma'anar la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah subhanahu wa ta'ala ka bauta masa shi kaɗai kada ka yi masa abokin tarayya idan kai masa abokin tarayya ka masa shirka kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala ba zai karbi wannan ibadar ba kenan baka kaɗe tashi a wajen bauta ba saboda haka ubangiji wata wata'ala ke cewa wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim ubangijinku abun bautanku ilahun wahidun abun bauta ne shi kadai kuma la ilaha illa huwa babu wani abun bauta da cancanta da gaskiya sai shi arrahmanur rahim shine mai rahama magamiya kuma mai jin kan muminansa a lahira saboda haka duk wani abu da aka bautawa ba Allah ba ana bauta masa ne da barna ba ana bauta masa ne da cancanta ba to mutum sai ya yi imani da wannan cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine kawai ya cancanci a bauta masa kuma yana bauta masa shi kadai tauhidi na uku shine tauhidul asma'i was tauhidi na farko kafurai sun yi imani da shi kamar yadda ubangiji ta la tabbatar wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah inda ka tambaye su wa halicci sama da ƙasa za su ce Allah da za ka tambaye su wa halicci kansu wa ya halicce su za su ce Allah amma sai suka yi tawaye a wajen tauhidin rububiyya tauhidul uluhiyya ba su yadda ubangiji subhanahu wata'ala shine kawai abun bauta ba suna bauta masa amma suna hada bautan da bautan wani wannan shine wanda <clears throat> ya ruguza musu imani su da wannan ne suka zama mushrikai kafir to da ka dole sai an kadaita Allah subhanahu wata'ala a wajen ibada sannan tauhidi na uku shine tauhidul asma'i was sifat wanda shi kuma an samu matsala na wannan tauhidin a cikin musulmai wani zaka samu yayi imani da rububiyan Allah Allah shine mahalicci yayi imani cewa ubangiji ta'ala shine kawai abun bauta amma bai imani da sunayensa da siffofinsa ba wannan idan mutum ya haka tauhidinsa bai cika ba to mun tsaya akan bayanin tauhidul asma'i was sifat kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a wajen sunayensa da siffofinsa yana da sunaye da siffofi babu mai irin su sai shi baya tarayya da kowa a cikin sunayen da siffofin nasa ba irin na halittarsa bane ko da sunan ya iri ɗaya. to wannan shine muna karanta ta'liqin da Sheikh Abdul Aziz bin Bas yake yi mana a cikin wannan littafin yace alqismu thalith bangare na uku tauhidul asma'i was sifat kadaita Allah a wajen sunayensa da siffofinsa yace wa huwa al-imanu bi kulli ma warada fi kitabillahi al wa fi sunnati sahihati an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam shine imani da dukkan abun da ya zo fi kitabillahi al-aziz a cikin littafin Allah mabuwayi shine alqur'ani wa fi sunnati sahiha da sunna ingantacciya da ta zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam min asma'illahi wa sifatihi na daga sunayen Allah da siffofinsa ma'ana imani da sunayen Allah gaba ɗaya da siffofinsa gaba ɗaya waɗanda suka zo a alƙur'ani da kuma hadisai ingantattu daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine tauhidul asma'i was sifat yace wa isbatuha lillahi subhanahu ala alwajhi alladhi yaliqu bihi da tabbatarwa Allah subhanahu wata'ala sunayen da siffofin a bisa fiskan da ya dace da shi kowace siffa ka tabbatarwa Allah ita kamar yadda ta dace da shi jinsa ubangiji ta'ala yana ji irin jin da ya dace da girmansa da darajarsa ba irin jin ɗan adam ba haka nan ganinsa haka nan ayyukansa gaba ɗaya haka nan hannunsa da fiskansa da dukkan wata siffa wanda ubangiji ta'ala ya tabbatar ma kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa ka tabbatar masa da ita a yanda ta dace da shi karka kamanta ta da irin halittansa ka ce hannunsa irin hannun ɗan adam ne in kai ka kai kuskure baka yi tauhidul asma'i wasu sifati ba ko jinsa irin jin halittansa ne ko kuma ƙuduransa ko iliminsa ka kwatanta shi da ilimin ɗan adam idan ka yi haka baka daraja Allah hakikanin yadda ya cancanta ka daraja shi ba domin ka kwatanta sunayensa da siffofinsa da sunayen halittansa da siffofinsu wanda su gajiyayyu ne shi kuma ubangiji subhanahu wata'ala kamili ne mai cikakken iko to sai Malam ya ce ka tabbatar masa da wayannan sunayen da siffofin kamar yadda suka dace da shi min gairi tahrifin wala ta'dilin ba tare da ka canja ma'anarsu ba wala ta'dilin ko ba tare da ka wofintar da su ga barin siffofin ba idan an ce ubangiji ta'ala al'alimu ka yi imani akwai siffan ilimi da take kunshe a cikin wannan suna na al'alimu din cewa ubangiji subhanahu wata'ala mai ilimi ne amma idan ka ce alimun ne bila ilmin ba tare da ilimi ba to shine ka yi abinda abin da ake cewa tahrifi shine ka canja ma'ana kaman ubangiji ta'ala da yace yadullahi fauka aidihi hannun Allah yana saman hannayen waɗanda suka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mubaya'a shi nan sai ka ce ana nufin alyadu anan ana nufin alqudra ikon Allah anan kai tarifi domin ka korewa Allah siffar hannu sai ka canja ma'anar ayan kace kuduran Allah haka nan arrahmanu alal arshi stawa ubangi ta'ala ya daidaita a saman al'arshi sai ka ce sa istaula ya rinjayi al'arshinsa anan kai tarifi ka canja ma'anar ainihin aya ɗin ko waje a rabbuka wal malaku saffan saffan ubangiji ta'ala dai zo in an yi tashin alkiyama shi da mala'iku safu safu to sai ka ce zai zo sai ka ce al'amarinsa ne zai zo ba shi ba waje amru rabbika domin haka masu tahrifin suke fassarawa al'amarin ubangijinka zai zo kaga ka canjawa mai ka canjawa abu ma'ana amma aqida ingantacciya shine ka tabbatar wa da ubangiji ta'ala wa'annan sifofin misali ubangiji ta'ala zai zo ranar alkiyama sai ka ce maji'an yaliqu bi jalalihi wa azmatihi irin zuwan da ya dace da girmansa da darajansa ba irin zuwan dan adam ba shine ma'anan ka tabbatar masa a bisa fiskan da ta dace sannan kada ka yi ta'adili kamar yadda mu'addila suke yi da ainihin mu'tazila ubangiji ta'ala ya ce wa huwa al-hakimu ko alhakimul aziz shine ainihin mai hikima kuma shine al'azizu mabuwayi ya ambaci kansa da siffofi daban-daban huwallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wash shahada huwa arrahmanur rahim huwallahu allazi la ilaha illa huwa الملك القدوس salamul المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له Samawatu في arzi والأرض وهو العزيز الحكيم duka wayannan sunayen Allah ne da siffofinsa daban-daban sunayensa ne wanda suka kunshi siffofinsa to idan ka zo sai ka ce duka sunayen ka da sunayen Allah ne shine misali almaliku shine alquddusu shine assalamu shine almu'minu almuhaiminu shine alkhaliqu almusawwir shine al-azizu al-hakim to amma kuma sunayensa din ba sa kunshe da wani siffa kamar suna ne kawai ka ce jimeta ko kuma yola ba wata siffa da sunan zai iya baka to wannan kuskure ne mummunar aƙida ne aƙida ingantacciya shine Allah yana da wannan sunayen kuma sunayen suna kunshe da wasu siffofi na yabo shi yasa sunayen Allah subhanahu wataala a alamun ne wa ausafun alami ne kuma siffofi ne idan mun ce al-azizu akwai siffan izza a cikin wannan sunan Allah mabuwayi ne akwai siffan buwaya ma'ana ba abin da yake gagaransa alhakimu akwai siffa ta hikima da hukunci a cikin wannan sunan mai hikima ne sannan kuma mai hukunci ne haka nan arrahamanu akwai siffar rahama al'alimu akwai siffa ta ilimi mai ilimi ne amma al-mu'addila sai suka ce a'a kawai alimun ne bila ilmin sami'un bila sam'in basirun bila basirin duka sunayen suka cire ainihin siffofin me sunansa a samiu amma baya ji sunansa al-alimu amma bai da ilimi alƙajiru qadiru bai da kudura shine suka share wa'annan sunayen gaba ɗaya to wa'annan babu shakka wannan mummunar aƙida ne wanda ba su fahimci Allah subhanahu wa ta'ala ba ko kuma wasu yahudawa ne suka shigo cikin addinin musulunci suke son su gurɓata mutane aƙidinsu to wayannan irin wa'annan mutanen jahmiya al da mu'tazila malamai gabata su shekul islami taimiya da ibn qayyim sun yi gwagwarmaya da su wajen raddin barnan da suka kawo a cikin sunayen Allah da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala abun nan ibn qayyim ya yi littattafai guda biyu akan wa'annan mutanen al masu korewa Allah siffofinsa yayi as-sawa'iqul mursala ala ta'ifati jahamiyya wal a wata nuskan as-sawa'iqul munazzala ala ta'ifati jahamiyya wal ma'ana tsawa abun saukarwa a bisa masu aqida al-jahamiyya a ta'ifa al wa jami'a masu aqidan cirewa Allah siffofinsa a cikin sunayensa ma'ana raddi ne musu sai ya ambaci raddin kamar wasu tsawa ne daga sama suke a akan su wa'annan mutane sannan wani littafin kuma ijtima'u juyushin islamiyya ala gazawin mu'addila wal tattaran runduna na musulunci gaba a bisa yakin al mu'addila wal jahmiya su ne wanda suke korewa Allah subhanahu wa ta'ala siffofinsa domin wannan mutanen babu shakka suna son su mai da Allah su bani subhanahu ta’ala kamar ba komai bane domin duk abin da za a ce gashi nan bai da siffa to kamar ka ce babu shi sannan wa min ghairi takyifin wala tamthil kuma ka tabbatar masa da sunayensa da siffofinsa ba tare da takyifi ba ma'ana ba tare da ka kamanta yanda sunaye suke ba ko kuma siffofin ba yana da siffofi irin wasu ka dace da darajarsa amma ga kamannin siffofin ba ka isa ka faɗa ba ka kwatanta ka ce ga yadda jin Allah yake ko ganinsa ko ikonsa ko hannunsa ko fiskansa ko makamancin wannan sannan wala tamsilin ba tare da misaltawa ba za ka ce siffansa irin tawa ne ba ne ganinsa irin nawa ne idonsa irin nawa ne hannunsa irin nawa ne ba ka isa ka tabbatar da wannan ba ma'ana ma'anan takayifi shine ka misalta abun ko ka siffanta shi ba tare da misali ba in an ce tamfili kuma ka misalta shi da wani daban misali kamar ka ce jinsa irin na mutum ne wanda shi ne tamfili takayifi kuma ka kwatanta jin ba tare da ka siffanta shi da wani daga cikin halitta ba to duka wannan an kore babu ubangiji subhanahu wata'ala ba a masa haka saboda laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irinsa kuma bai gaya mana ga kaifiya yanayin irin yadda siffarsa take ba sai ce kama lahu Allah subhanahu masu irin wannan siffan suna ake ce musu mushabbiha mushabbiha masu kamanta Allah da halitta suka ce Allah yana da hannu irin hannun dan adam yana da fiska irin fiskan dan adam yana da ji irin jin dan adam iliminsa irin na dan adam ne duk siffofin Allah sai suka kwatanta su da na dan adam kenan ba su bambance alkhaliq wal makhluq ba ba su bambance wannan mahalici ne wannan abun halitta bane to sai suka bata a wannan wurin sai suka siffanta Allah subhanahu wata'ala da ainihin halittansa sai suka ce babu bambanci tsakanin siffofin Allah subhanahu wata'ala da halittansa tare da cewa ubangiji ta bihi shay'un babu wani abu irin Allah shi yasa wani daga cikin magabata yake cewa al-mu'attila ya'buduna al-adam wal mushabbiha ya'buduna as-sanam su mu'attila masu korewa Allah siffofinsa suna bautawa babu ne domin babu yadda za a samu zati a ce bai da siffa ba zai taɓa yiwa ba ganan nan zatin abu amma ba za a iya faɗan siffofinsa ba a ce shi kaza shi ne kaza ba babu shi kina suna bautawa babu ne su ko al mushabbiya suna bautawa gunki ne domin ba su bambance mahalicci da abun halitta ba sun ce Allah kamar halitta ne bai da bambanci da mutum to da haka suna bautawa mutum kenan ba Allah subhanahu wa ta'ala suke bautawa ba domin su a aqidan su shine ba su fahimci cewa akwai bambanci tsakanin siffofin mutum da siffofin Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana tun da sunayen suka zama iri ɗaya to shi shikenan siffofin da sunayen duk iri ɗaya ne da na halitta tun da za a ce Allah mai ji ne mutum ma a ce mai ji Allah mai gani mutum mai gani sai suka ce babu bambanci kawai su ko mu'addila sai suka ce a'a idan muka ce Allah mai ji ne ai mun kamanta shi da ainihin mutum kenan in muka ce Allah mai gani ne mun kamanta shi da mutum mutum shi ma mai gani ne Allah mai ilimi ta yi mutum ma yana da ilimi saboda haka mun kamanta shi da mutum to sai suka ce kwata kwata babu ma wa'annan sifofin suka korewa Allah subhanahu wa ta'ala maimakon su tsaya a tsakiya kamar yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka tsaya wanda sun tabbatar wa Allah siffofinsa da sunayensa amma kuma ba su kamanta su da ainihin na halittarsa ba sun tabbatar masa saboda ya tabbatar wa kansa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa sun kore masa yayi kama da halittansa saboda ubangiji ta ya ce laysa kamislihi shay'un babu wani abu da ya kama da shi sai ce kama qala Allah subhanahu kamar da ubangiji ta ya ce qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura suratul ikhlas tana bayani akan siffofin Allah subhanahu wa ta'ala yahudawa ne ko kuma mushrikai ne na qurayshawa suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce in sibla na rabbak ka gaya mana nasaban ubangijinka ma'ana kowane mutum ka ɗauko shi babban mutum za ka ce wane ne ɗan wane ɗan jikan wane ma'ana ka faɗi sunansa da babansa da kakansa har da kakan kakan kakansa saboda haka laraba suna kiyaye nasaba sai ga mutu ya faɗi kakansa na ɗari ma suna yin littattafai musamman ilmul ansaf ai ta faɗan kakan mutum ai ta faɗa ai ta faɗa to shikenan sai suka zo suka samu annabi sallallahu alaihi suka ce to ya gaya musu nasaban allansa domin su gane shi su sun ɗauka Allah ɗin kamar mutum ne to shine ubangiji subhanahu wataala sai ya saukar da wannan aya zai musu bayanin wane ne ubangiji ta'ala ai ba irin mutum bane bari a ce wane ne dan wane jikan wane sai ubangiji ta'ala ce kul ka gaya musu amsar kenan manzo Allah sai shiru cikin sai wannan ayan ta sauka wannan sura kul ka gaya musu ya rasulullah wallahu ubangiji ta'ala shine Allah Allahu shine alam na sunan Allah subhanahu wa wanda mutum bai isa ya kira kansa da wannan sunan ba shine Allah ahad wanda yake makaɗaici shi kaɗai ne a zatinsa shi kaɗai ne a siffofinsa shi kaɗai ne a ayyukansa al-ahad wanda kuma shine kawai ya cancanci a bauta masa shine ma'anar la ilaha illallah ba wanda ya cancanci bauta in ba shi ba ubangiji subhanahu wata'ala sannan Allahu samad sai sake mai talaffuzul jalala saboda karfafa magana shi Allah subhanahu wata'ala as-samadu shine abun nufi da bukata da biyan bukatu asalin as-samad allazi laysa lahu jawfun abun da bayi da ciki ma'anansa shi ubangiji subhanahu wata'ala baya bukatan komi a wajen kowa shine wanda kowa da komi yake bukatuwa zuwa gare shi bayi da ciki ballantana ake zai bukaci abinci ko zai bukaci wani abu da zai sa a cikinsa amma shi abun nufi ne da biyan bukata kowa kuma yana bukatan komi a wurinsa shi ne ma'anan asamar. abun nufi da biyan bukata duk wanda bukatarsa ta taso masa sai ya nufi Allah subhanahu Ta'ala ya biya masa bukatarsa amma shi kuma ubangiji ta'ala baya bukatan komi a wurin kowa wannan shine ma'anan asaman sannan lam yalid bai haifa ba mana bai da ɗa saboda mai bai da mata ma anna yakunu lahu walad wa lam takul lahu sahiba ya za a ce ubangiji ala yana da da alhalin bai da mata da da da mata duka bukata ne take kawo su ubangiji ala bai da da bai da mata saboda kamalarsa rauni ne yake ja mutum rayuwarsa ba za ta yi seti ba ba za ta yi daidai ba sai ya yi aure sai ya bukaci mace rauni ne yake sa mutum ya bukaci ‘ya'ya domin su taimaka masa a rayuwarsa to ubangiji ala mai cikakken iko ne kamili ne baya bukatan komi a wajen kowa saboda haka bayi da mata sannan kuma bayi da ɗa bai haifu ba sannan walam yulad ubangiji ta'ala ba haife shi ba saboda bayi da farko ubangiji ta'ala same mene same mene da bayi da farko saboda haka bayi da baba ba haifuwansa aka yi ba dan adam da sauran halittu masu rai su ne aka haife su su suke da uba amma ubangiji ta'ala bayi da uba shine ya halicci komi da kowa ina zai buƙaci uba duk gaba ɗaya halitta gaba ɗaya sa ne kuma halittansa ne ya za a yi a ce kuma akwai uba in akwai yana da uba kenan akwai wanda yake sama da shi ta ala babu wanda yake sama da shi Allahu akbar sannan walam yakun lahu kufuwan ahad walam yakun ahadun lahu kufuwan babu wani mutum ɗaya da ya kasance kufuwan kini lahu ga Allah babu shi a ce ga wani duk abin da Allah yake da shi yana da shi bai da shi babu wannan mutumi Allah a ce zatinsa irin zatin Allah babu shi a ce siffofinsa irin siffofin Allah babu shi a ce ayyukansa irin ayyukan Allah babu shi Allah bai da kini shine ma'anan kufu'an la nazira lahu bai da kini ma'ana masil wanda yayi misali irinsa hal ta'lamu lahu samiyya. ka taɓa jin labarin wani irin Allah baka taɓa ji ba ubangiji ta Allah shi kaɗai ne bayi da kini bayi da irinsa bayi da misalinsa to wannan ita ce suratul ikhlas wanda ta yi ta'arifin ubangiji subhanahu wata'ala ta yi bayaninsa saboda haka wannan shine Allah saboda haka ba kamar yadda mutum ne in za ka yi bayaninsa ka ce wane dan wane jikan wane ba ya yace wa qala subhanahu ubangiji ta'ala kuma ya ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu ka mislihi irin Allah wa huwa sami'ul basir shine mai ji shine mai gani kun ga nan ya tabbatar wa kansa ji da gani sannan kuma yake laisa ka mislihi babu wani abu kuma irinsa babu wani irinsa a nan kafin mu zo bayani akan aya lafuzan nan na wannan ayan laisa ka mislihi wannan kafin innan za'ida ce an ƙara ta ne li ta'akidin nafi domin a ƙarfafa korewa laisa ka mislihi shay'un ma'anansa laisa mislahu shay'un babu wani abu irin Allah ita kahun din ba ta da fassara an ƙara ta ne domin a ƙarfafa wannan korewa din in kuma kace ba za'ida ba ce tana da fassara to za a samu matsala domin alkafu ne kafu tashbihi ne a cikin me a lugar larabci idan ka ce kafin in nan tana da ma'ana za a fassara ta to za a warware ma'anan tauhidi in ka fassara ta da ma'ananta ka ce laisa ka misli shay'un ma'anarsa babu irin misalin Allah babu wani abu da ya kai irin misalin Allah ma'anar wannan magana shine Allah yana da mislu yana da wanda ya kama da shi amma wanda ya kama da shi din ne laisa ka mislihi babu irinsa ina fatan mun fahimci wannan larabcin kaga kenan idan an ce laisa misluhu shay'un laisa mithluhu shay'un babu iskali babu irin Allah ko kuma a ce laisa kallahi shay'un babu wani abu kamar Allah to amma sai aka ce laisa ka mislihi shay'un kenan zahirinsa kamar babu wani abu wanda ya kai irin misalin Allah ma'ana Allah yana da masir wani wanda ya kama da shi amma wanda ya kama da shi nan kuma babu wani abu da ya kama da wannan abu to kaga wannan idan muka fassara shi haka ya lalata mana ma'anar la ilaha illallah da kuma walan ya lahu kufuwan ahad so da haka sai malai suka ce wannan kafin in za'ida ce ma'ana an ƙara ta ne don ta ƙarfafa korewa ba za ka fassara ta ba in ka zo fassara sai ka ce laisa ka mislihi shay'un babu wani abu misalin Allah shikenan misalin za ka kore ba wai wani abu da ya kama da misalin Allah ba misalin za ka kore babu wani abu misalin Allah subhanahu wata'ala wannan yana faruwa a cikin harshen larabci yanzu idan na ce misali a larabce sai a ce yajibu alayka an tuhafiza ala khamsi salawatin anta kal muslim anta kal muslim wajibi a kanka ka kiyaye sallolin nan guda biyar anta kal muslim me kenan ma'anansa kai kamar musulmi to kenan kai ba musulmin bane anta kal muslim kai kamar musulmi kake mun dauke shi wannan kafin din tana da fassara amma abin da suka nufi anta kal muslim a matsayinka na musulmi anta kal muslim yajibu an tashtahida fi muraja'ati durusika anta talib dole ne ka yi ƙoƙari wajen bitan karatunka a matsayinka na ɗalibin ilimi ba kai kamar ɗalibin ilimi kake ba in kamar ɗalibin ilimi kake kai ba ɗalibin ilimi bane ke to shine ma'anar laika kamislihi shi to ubangiji subhanahu wataala ya kore wa kansa misali gaba ɗaya sai kuma ya tabbatar wa kansa siffofi yace wa huwa sami'u albashir shine mai ji sannan kuma shine mai gani kenan yana ji yana gani amma jinsa da ganinsa kuma ba irin na ɗan adam ba ne saboda laisa ka mislihi ce babu wani abu irinsa abin da ya sa saboda ubangiji ta'ala yakan tabbatarwa da halittansa wasu siffofi da ya tabbatarwa kansa amma abin da zai bambance wannan shine nasa ɗin ba irin na halittansa ba ne na halittansa ba su yi kama da nasa ba misali ubangiji ta'ala ya tabbatar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ra'ufu ne rahim kamar yadda ya tabbatar wa kansa wallazina ja'u min ba'dihim يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وإن zo bayan صحابي سنة نما مسو gafara. suna yi musu addu'a ta gari suna roƙon Allah kada ya sa suna jin haushin sahabbai sai suka ce rabbana innaka ra'ufur rahim Allah kai ne mai tausayi kuma kai ne rahimun mai jin kai mai rahama to wannan ar-ra'ufu ar-rahim suna ne na ubangiji subhanahu wataala sunayensa ne ar-ra'ufu mai tausayawa ar-rahimu kuma mai rahama mai jin kai to wa'annan sunaye sai ya ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da irin wa'annan sunaye yace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil na raufur rahim manzon Allah ya zo muku wanda duk abun da zai wahalar da ku yana damunsa wannan abun baya son sa sannan mai tausaya muku ne manzala sallama mai kwaɗayi ne a wajen shiriyanku yana son ya zamana kun shirya kun kama hanyar shirya sannan kuma sai aka ce ra'ufur rahim bil mu'minina ra'ufur rahim shi mai tausayawa ne rahimun mai yin rahama ne mai jin kai ne bil mu'mina ga mu'minai to kaga ubangiji ta'ala ra'ufur rahim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ra'ufur rahim to amma ka sani jin kan Allah subhanahu wataala da rahamarsa da tausayawansa ba iri na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na manzon Allah bai yi kama da na Allah ba domin ubangiji ta'ala wasi'a rahmatuhu kullu shay rahamarsa ta yi wace komai da komai kaga tausayin manzo Allah ta sa da rahamarsa na al'ummarsa ne ko kuma wa'inda yake raye da su yake tare da su to saboda haka ko kuma rahama ce ga al'umman da yake a zamanin su waɗanda suka rayu a zamanin sa sai zama rahama ne tasu gaba ɗaya rahaman kuma ta wasu ɓangarori ba a dukkan ɓangarori gaba ɗaya ba to amma ubangiji subhanahu wata'ala rahimun ne ra'ufun ne li jami'il khalqi sannan rahama kuma magamiya wanda ta shafi kowa da kowa komin kafurcin mutum akwai rahamar Allah da tausayawan Allah a tare da shi to kaga sunayen yayi iri daya amma na ubangiji subhanahu wataala ba irin na manzon Allah bane saboda shi ubangiji subhanahu wataala ka mislihi shay'un babu wani abu irin sa saboda haka sa ba irin na halittarsa bane sannan haka nan annabi sallallahu alaihi subhanahu wataala ya tabbatarwa da mutum yana ji yana gani kamar yadda anan ya tabbatarwa kansa yace laysa misli shay'un wa huwa samiul basir shine mai ji shine mai gani haka nan mutum ma ubangi ta yace yana ji yana gani yace hal ata alal insanu hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtalihi wa ja'alnahu fa ja'alnahu sami'an basira ubangi ta yace mun halicci mutum daga mani wanda aka takuɗa shi daga maniyin mace da maniyin namiji sai ce sannan muka sanya shi sami'an basira muka halitta shi mai ji mai gani to mangi ta ya ce wa mutum sami'an basirar. sannan ya gaya wa kansa ma as-sami'ul basir to amma jinsa da ganinsa ba irin na mutum bane jin mutum da ganin mutum ba irin na Allah ne subhanahu wataala ta'ala ba mutum yana ji yana gani irin gani da ji da ya dace da halinsa ubangiji ta'ala yana ji yana gani irin ji da gani wanda ya dace da darajarsa da girmansa kai iya abin da za ka gani iya abin da ba a maka shamaki a gabanka ba abin da kawai yake gabanka wanda babu gini babu wani abu da ya tsare ka za ka gani amma ba ka ganin abin da yake wani garin kana nan gani ba ka ganin ainihin abin da yake bayan ɗakinka idan kana cikin ɗaki ka rufe sannan jin da kake yi iya eriyan da kake shi kake ji sai dai an aiko maka da wani abu iya abun da aka aiko din shi zaka ji amma ubangiji subhanahu wataala yana jin komi da komai babu wani abu da za a faɗa wanda ubangiji ta'ala bai ji ba yanzu idan mutum biyu suna magana ba za ka iya jin su ka fahimce su me suke faɗa ba wannan yana yi wannan yana yi sai dai ɗaya ya dakata idan yana magana sai ka fahimta to amma ubangiji ta'ala duk duniya ko ina ana magana sannan ana maganan nan da yare daban-daban kowa yana surutu kowa da irin yarensa amma muryoyin da yaren ba sa cakuɗe masa kowa yana fahimtar menene yake faɗa wannan shine irin ji na ubangiji subhanahu wataala kaga kai kuma da yare da sauti suna cakuɗe masa ka kasa fahimtar wannan da wannan amma ubangiji subhanahu wataala la taqtadidu alaihi al-aswat wal lughat da sauki da yare baya ta kuɗe masa in ya ga dama ka haɗa barbarci da fulatanci da larabci da turanci da kowane irin yare kai ta magana da shi ka cakuɗa shi ubangiji ta ya san me kake fara ku dubu ku a wuri ɗaya kowa ya ta surutu ba a fahimtar juna ubangiji ta yana iya ware maganganun ku ya fahimci me kuke yi sannan kuma duk yanda kai magana duk yanda kai ta ƙasa ƙasa ubangiji subhanahu wataala yana ji amma dan adam in kai magana ba tare da ka daga sauti ba bai zai iya ji ba ka motsa harshen ka kawai magana kake yi bai zai fahimci me kake faɗa ba kaga jinsa ba irin na Allah bane amma ubangiji ta'ala duk yanda kai yana ji ko yaya kai ko rada ko a zuciyarka ma kai magana ubangiji ta'ala yana ji me kake faɗa ya alamu ma tu waswisu bihi nasu wa huwa aqrabu ilayhi min hablil wajh sannan ubangiji ta'ala shine wanda yasma'u dabiban namlati ala sakaratin malsa'i fil lailati zalma'i shine wanda yake jin tafiyan tururuwa a bisa dutse wanda yake mai santsi kuma a cikin dufun dire yanzu tururuwa ko akan yashi yake tafiya ko akan leda ba za ka ji motsin ledan ba kai amma ubangiji ta'ala akan dutse mai santsi tururuwa na tafiya cikin dare mai duhu amma kuma yana jin karan tafiyan wannan tururuwa din saboda jin Allah subhanahu wataala ba iri na mutum bane haka nan ganinsa ba ka gani abin da ke ƙarƙashin ƙasa ba ka ganin abin da ke cikin kogi ba za ka iya gani ba amma ubangiji subhanahu wataala ya sa abin da ke ƙarƙashin ƙasa ya san duk halittan da yake cikin kogi duk inda ka je ka ɓuya ko a cikin ɗaki ko a cikin wani rami ubangiji subhanahu wataala yana ganin ka ba abin da baya gani ka ubangiji ta yana ganin abin da ke cikin zuciyarka abin da ke cikin halittanka gaba ɗaya komin kankantan halitta ko kwayan zarra ne ubangi subhanahu wataala ya santa wani ganye ba zai fado daga kan bishiya ba face ubangi ta'ala yana ganin sa a duniyar nan a ko a ina ne to kaga kai kuma ganyen bishiyar gidanka ma zai yi ta faduwa baka san ya fado ba sai dai ka gani a ƙasa amma ubangi ta'ala babu wani abu da zai yi motsi ba tare da yana ganin sa ba wani sai ya manyara maddal ba'u bi janahahu fi zulmatil laylil bahimil alyali ويرى مناط عروقها في لحمها والمخ في تلك الإزام النحلي يا وند يكي غني مد البعوض جناحه يند ففوكي يكي ميكي سورنسا wanda kai kuma ganin sauran ma hankali ne a wajenka shi kuma ubangi tala yana gani yanda fuffuke yanda sauro yake miƙe fuffukensa ma'ana yake miƙe ainihin fuka-fukansa sannan kuma yace yana ganinsa ne a cikin dare mai duhu kuma mai tsananin duhu yake ganinsa sannan wa na manada uruqiha ha lamiha ubangiji ta'ala yana gani yanda aka jona ainihin jijiyan sauro tare da naman sauro to ai shi jona din ya zai zai gani ba dama babu jijiyan babu nama shi ya zo ubangiji ta'ala shine ya haɗa jijiyan da naman sauron to ubangiji ta'ala yana gani sannan ko wal mukha fi izamin nuhali yana ganin urgo a cikin kashin sauro duk da sirantan kashin kai kuma kashin ma ba za ka gani ba ko kaga sauran to kaga ganin Allah subhanahu wataala ba irin na dan adam bane wannan shine abun da ya wajaba a fahimta laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir shine mai ji mai gani amma ba irin jinka ba ba irin ganinka ba ba irin jin halittarsa da ganin halittarsa ba nasa ya zarta wannan kuma yanayin ka gano haƙiƙani gaba ɗaya ma'anar yadda jin Allah yake da ganinsa ka kayyafa shi ka fahimci yanayin da yake gaba ɗaya wannan ya fi ƙarfinka sai dai ka yi misali kawai iya abun da ka fahimta ka fahimta amma ka fahimta gaba ɗaya ka kure jin Allah da ganinsa wannan baka isa ba sannan yace wa qala azza wa jal ubangiji ta'ala ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ubangiji ta'ala yana da sunaye kyawawa fad'uhu biha ku roƙe shi da wa'annan sunaye ku yi tawassuli da su ya rahmanur rahamni ya mai rahama ka yi mini rahama ya alimu alimni ya mai ilimi ka bani ilimi shine ma'anan ku roƙe shi da waɗannan sunaye to ubangi ta'ala anan ya tabbatar wa kansa sunaye kyawawa babu inda za a yi ka kore masa ka ce bai da sunaye domin gulatul jami'a sun ce Allah bai da sunaye ma kwata kwata masu sassaucin ne suka ce yana da sunaye amma bai da siffofi suka cire siffofin amma gulat nasu suka ce bai da sunaye gaba daya wannan kaga inkari ne na ayoyin alkur'ani to bangi ta yace yana da sunaye fad'uhu biha ku roƙe shi da wa'annan sunaye to tun da ya tabbatar wa kansa sunaye ba dama ka kore masa a wani hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna lillahi tis'atan wa tis'ina asman mi'atun illa wahidan man ahsaha dakhala aljanna Ubangi ta'ala yana da sunaye 99 yana da wasu sunaye 99 ɗari babu ɗaya wanda ya kiyaye su zai shiga aljanna ma'ana wanda ya haddace su ya fahimci ma'anarsu ya yi aiki da abin da suke hukuntawa zai shiga aljanna shine ma'anar man a hasa haddaka aljanna to ubangiji ta tabbatar wa kansa sunaye sannan wani hadisi yace idan mutum ya haddace sunaye casa'in da tara ya fahimci ma'anansu ya yi aiki da abin da suke koyarwa zai shiga aljanna to kaga ubangiji ta tabbata yana da sunaye sannan wannan hadisin ba yana nufin sunayen Allah sun takaita akan 99 bane kamar yadda a ka'ida na imani da al-asma wa sifat shine ubangiji subhanahu wata'ala sunayen san ghairu mahsuratin bi adadin muayyan ba abun iyakancewa bane da wani suna kuskure ne kace sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne to sunayen Allah ɗari ba ɗaya sun yi wa Allah kaɗan yanzu mutum idan yana da ɗaukaka sai ka kaga yana da sunaye da yawa ko kasratul asma'i ya yadullu ala sharafin musamma yawan suna yana nuna ɗaukakan abun da aka ambata ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi yana da sunaye da yawa Muhammad Ahmad Mahmud Almahi Alhashiu Alatiku har zuwa ƙarshe sunaye daban-daban saboda me saboda ɗaukakanka to ubangiji ta'ala a ce sunayen sa iya casa'in da tara ne to sunayen sun masa kaɗan ubangiji ta'ala sa ba casa'in da tara ba ne abinda wannan hadisi yake nufi shine idan kowane su kowanne daga cikin sunayen Allah idan ka ɗauko casa'in da tara ka haddace su ka fahimci ma'anan su kai aiki da su to za ka shiga aljanna kuma ba tare da ka ce suna kaza da kaza ba amma ba yana nufin iya sunayen kenan ba dalili akan wannan shine annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin addu'o'in da yake yi yana cewa Allahumma inni abduka du'aul hammi wal hazan addu'an bakin ciki Allahumma inni abduka ibnu abdika ابن عمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب حزني to wannan addu'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ta yana cewa ya Allah as'aluka ina roƙonka bi kulli ismin huwa laka da kowane irin suna naka sammaita bihi nafsa ka ambaci kanka da shi au anzalta fi kitabi ko kuma ka saukar da shi a cikin littafinka au allamtahu ahadan min khalqi ko kuma ka koya wa wani shi baka koya wa wani ba ka sanarwa wani daga cikin halittanka sunan baka gaya wani ba kenan akwai sunan da wani ya sani wani bai sani ba a wista a karka bihi fi ilmin gaibi inda ko kuma sunan da ka keɓanta da saninsa a cikin ilimin gaibu a wajenka ma'ana babu wanda ya san wannan sunan sai kai kina ko su sunayen da ma babu wanda ya san su sai ubangiji su subhanahu wataala to ya za a ce iya da tara sannan kuma idan aka duba aka bincika cikin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da a samu sunayen sun fi ɗari domin hadisin tirmizi wanda ya kawo wannan sunayen wanda ake ta rubutawa a takardu ko a littafi ana yawo da shi wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne za'ifi kuma an samo wasu sunaye a cikin wannan din wanda bai tabbata a qur'ani ko hadisi ba don Allah wani bai isa ya rada masa suna ba shine yake radawa kansa ba a tabbatarwa Allah da suna ko siffa sai sunan da ya tabbatarwa kansa ko siffan da ya tabbatarwa kansa to shikenan idan aka ga ga wani suna ana cewa sunan Allah ne amma wani tala bai ambaci kansa da wannan suna a Qur'ani ba bai zo a hadisi ingantacce na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to wannan sunan sai a aje shi a gefe to sai malamai suka yi kokari da wannan bai inganta ba suka dinga bin alqur'ani da hadisi suna ta dauko sunayen Allah subhanahu wataala ibn hajar yayi wannan a cikin fatawul bari ya samo sunaye ɗari ba ɗaya daga qur'ani da hadisai ingantattu sannan ibn usaymin a cikin alqawaid al-musla shi ma ya ji alqur'ani da hadisi ya ɗauko sunaye ɗari ba ɗaya sai gashi ya faɗi wasu sunaye guda biyu wanda shi kuma ibn hajar bai kawo su ba kuma dukkaninsu sun inganta kaga in ka hada da guda biyu da wancan 99 ya zama 101 الشيخ عبد الموسم العباد البدري أتكن قد جن الجاني wato sharhin da yayi na muqaddimar risala shi ma ya bi alqur'ani ya karanta daga farkon karshe ya bi hadisin manzo Allah sallama ya dauko sunaye 99 ya sa a cikin littafinsa wanda kuma kowane da dalili daga alqur'ani da hadisi sai ga shi ma ya kawo wani suna guda ɗaya wanda babu shi a alqawaidul musla kuma babu shi a fatawul bali in ka da an ba ya baka suna nawa ɗari da biyu to inda wani ma zai zo ya ƙara binciken zai gano wani wasu suna wanda waɗannan ba su gano ba to kaga babu dama ka ce sunayen Allah ɗari ba ɗaya ne ina sun fi ɗari ba ɗaya kai sunayen Allah babu wanda ya san adadin yawansu sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan wannan hadisin bai nuna takaita sunayen Allah akan wannan adadin ba ibn Usaim ya ce ma'ana wannan hadisin kamar ka ce indi mi'atu naira adatu hali sadaka kaman ka fito waje ne ka ce ina da wata naira ɗari na tanaje ta domin yin sadaka wanda yana nuna iya naira ɗari kake da shi ba nuna haka kana da kuɗi da yawa amma wannan naira ɗari ita ne kaga dama za ka yi sadaka da ita ina da dubu ashirin zan yi sadaka da ita yana nuna iya kuɗinka kenan baya nuna sannan yana nuna kenan wannan dubu ashirin ɗin ka ware ta daban su kuma kuɗinka suna nan daban a cikin kuɗinka ne kawai ka ce ina da dubu ashirin zai sadaka da ita sai ka je ka cire dubu ashirin sai kai sadaka da ita wanda kuma wanda yana nuna mana sunayen ba wasu ayyanannu ba ne wanda su ne kawai suke da wannan falalan ba a'a daga cikin sunayen Allah kowanne ka ɗauko casa'in da tara in dai sun inganta ka haddace su ka fahimci ma'anansu ka yi aiki da abin da suke koyarwa to za ka shiga aljanna na fatan an fahimta wannan shine ma'anan walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha yace wa qala subhanahu fi surati nahl sannan ubangiji ta ya faɗa a cikin suratul nahl yace walillahi masalul a'la wa huwa alazizul hakim walillahi almasalul a'la Allah yana da siffa madaukakiya wa huwa alazizu shine mabuwayi alhakimu mai hikima yana da siffa madaukakiya ma'ana siffansa ta zarta irin ta halittansa shine almasalul a'la wannan shine ake ce masa alqiyasul aula alqiyasul aula ma'anan qiyasul aula shine kullu mattasafa bihi makhluqun min sifatil kamali fal khaliqu aula biha duk abunda wani abun halitta ya siffanta da shi daga cikin siffofi na kamala to ubangiji ta'ala shi yafi cancanta ya siffanta da wannan abu sai dai idan in an danganta abun dai zama na kaso a haƙƙin Allah subhanahu wataala ma'ana mutum mai ji ne a ah, to ai Allah shi ya cancanta ya zama mai ji mutum mai gani ne Allah shi ya cancanta ya zama mai gani mai iko ne mai ilimi ne mai magana ne wannan duka siffa ce ta kamala to ubangiji ta'ala shi ya cancanta ya fi cancanta a siffantu da wannan siffan kuma ya ɗara shi mutum ɗin a cikin siffantuwa da wannan siffa ɗin wannan shine ma'anan almasalul ala sannan sai ce wa huwa hakim wannan duka sunayensa ne al'azizu mabuwayi kenan wannan sunan sunan Allah ne al'azizu alami ne sannan kuma yana kunshe da wata siffa wanda ita ce al'izza buwaya ma'ana Allah gagarau ne ba abun da yake gagaransa duk abun da ya niyan yi zai yi sannan alhakimu mai hikima ne duk abun da zai da hikima yake yi a nan malamai suka ce ta Allah ya hada izza da hikima a nan saboda wata hikima ba abun da yake gagaransa sannan kuma mai hikima ne ma'ana izzanta izzansa baratarin jaye shi yayi abun da babu hikima ba ba kamar izza ne irin na sarakunan duniya ba idan mutum ga yana da karfin mulki sai je dinga yin abubuwa na zalunci saboda me saboda ya rasa hikima sai dinga zaluntan bayin Allah subhanahu wataala to amma izzar Allah subhanahu wataala da sarautarsa tana haɗe da hikima shi yasa kowane abu yana yin sa inda ya dace baya zaluntan bayinsa shi yasa yake haɗa wa'annan sunayen al-azizul hakim sai ce wal ayatu fi hadha al-ma'na kathiratu ayoyi a wannan ma'anan suna da yawa wal masalul abin da ake cewa almasul a'la yace huwal wasful a'la shine siffa madaukaki allazi la naqasa fihi wanda babu tawaya a cikin sa wa hadha huwa qawlu ahli sunnati wal jamaa wannan shine maganan ahli sunna wal jamaa min ashabi rasuli sallallahu alaihi wa sallam daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa atba'ihim da wanda suka bi su bi ihsani da kyautatawa ma'ana da imani sabon manzo Allah irin aqidan su kenan suna tabbatarwa Allah siffofinsa da sunayensa ba sa kore masa kuma ba sa kamanta su da na halittarsa sannan yace yumiruna ayati sifati wa haka ma ja'at suna shudar da ayoyin siffofin Allah subhanahu wataala da hadisan da suka zo da siffofin Allah kama ja'at kamar yadda suka zo kamar yadda muka karanta iya na ibnu jazzi zaka ji ya faɗi wannan magana wannan magana kuskure ne cewa wai salaf suna tawakkufi a ma'anan wai yace kuma wannan shine fi kukuta a aqida to kaga wannan an danganta salaf abin da su ba shine aqidan su ba suna tabbatar da ma'anan amma suna kore mai tashbihi kamanta siffofin da siffofin halitta shi yasa ne yace isbatan bari'an min at-tamthili tabbatarwa wanda ya kubuta daga misaltawa wa yunazzihuna Allah subhanahu an mushabahati khalqi daga kamanceceniya da halittarsa ba kama mushabbiha ba wanda suke kamanta Allah da halitta tanzihan bari amina at-ta'imi barkakewa wanda yake kukuta daga wofintarwa shine a cirewa Allah siffofin ba kamar yadda mu'addila wasu da suka tashi za su tsarkake Allah subhanahu wataala daga halittansa ba za su kamanta shi ba sai suka kore siffofin ma gaba daya kaga an yi ba yi ba kenan shi Allah ya fi ka sanin kansa ya tabbatar wa kansa wannan siffan dole ka tabbatar masa da ita sannan ya ce ma bima qalu tashtamiu la adillatu min alkitabi wa sunna da abun da magabatan nan suka faɗa ne dalilai suke inga suke haɗuwa na alqur'ani da hadisi dalilan tabbatarwa Allah sifofinsa da dalilan da suke korewa Allah kamanni da halittarsa in ka haɗa su sai ka ce to Allah yana da wayannan sifofin amma ba su yi kama da na halittarsa ba shikenan ka kuta yace wata ƙumul hujjatu ala alaman khalafahum kuma hujja take tsayuwa a bisa dukkan wanda ya saba musu za a tsayar masa da hujja ma'anansa kun yi imani da wasu bangarori na ayoyin alkur'ani kun kafurce wasu bangarori afatu'minuna bi ba'd alkitabi wa na bi ba'd kun yi imani da laysa kamithlihi shay'un amma ba ku yi imani da wa huwa samiul basir ba kun kore masa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 su ne wa'inda ba su musulunta ba ma sai bayan hijira ko ba a haife su ba ma sai bayan hijira to wayannan radiyallahu anhum dukkanin su Allah ya yarda da su wa anhu kuma su ma sun yarda da Allah wa adda lahum jannatin ya tanada musu aljannatai tajri ta ta al-anharu wanda koramu na ruwa da na giya da na nono da na zuma suke gudana a karkashin su khalidina fiha abadan kuma za su dawwama a cikin aljannan nan har abada zalikal fawzul azim bangi ta ce wannan shine rabo mai girma to waɗanda aka musu wannan tanadin aka yabe su da irin wannan yabo su ne masu irin waccar aqidan to ya zaka bar aqidan su kuma ka kama wata aqida daban ka bar aqidan sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina ka korewa Allah sifofinsa ko ka ce sifofin sun yi kama da na halittarsa idan kai haka ka kauce hanya sai yace ja'alana Allahu minhum bimannihi wa karamihi wallahu almusta'an yace Allah ya sanya mu minhum daga cikin wa'annan magabatan masu bin wannan gaskiya din bimannihi da baiwansa wa karamihi da ainihin baiwansa ne wallahu almusta'an Allah shine abun taimako idan ka ji mutu ya magana ce wallahu almusta'an to ya faɗi matsaloli a baya kenan Allah shi ne abun taimako abun neman taimako ga wanda zai taimaka mana mu ba za mu je mu fada cikin wancan ramin da wa'ancan mutanen suka fada ba wanda suka bata aqida suka korewa Allah sifofinsa ko suka kamanta Allah da halittarsa sannan sai malam yace wannan shine ta'liqin da malam Sheikh bin Baz yayi tun daga inda malam Imam Tahawi yake cewa naqulu fi tauhidillahi mu'taqidina bi tawfiqillahi inna Allah wahidun la sharika lahu Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya shi kaɗai ne a uluhiyarsa da rububiyansa da sunayensa da siffofinsa su ne bayani da muka yi duka bangarori guda uku nan ba shi da abokin tarayya a ciki sannan sai ce wala shay a misluhu babu wani abu irin Allah wanda ya kama da Allah wannan shine laisa ka mislihi shay'un wa huwa samiul basir laisa ka mislihi shay'un babu wani abu irin misalin Allah to wannan shi ne shekul islami taimiya ya kafa wasu ka'idoji guda biyu a cikin risala a tadmuriya domin ma'anan laisa ka mitli babu wani abu irin Allah a zatinsa ko siffofinsa ko ainihin ayyukansa to musulman duniya gaba ɗaya sun yi ijima'i babu saɓani a tsakaninsu da wanda suke bin tafarkin magabata da wanda suke bin aƙidan sahabbai da wayanda suka kirkiro wa kansu aqida da masu bin sunna da masu bin bid'a da mutanen kirki da mutanen banza duk sun yi ijma'i sun yi ittifaqi cewa zatin Allah bai yi kama da irin zatin halittansa ba saboda laysa mithli shay'un to sai suka ba wannan ayin iya wannan ma'anan kawai zatin Allah ba irin na halitta bane. wannan babu musulmin da yake inkarin wannan in ka inkari wannan ka fita daga musulunci gaba daya don shine zahirin wannan ayan zatin Allah ba irin na halittarsa ba ne, yadda zatin ka yake ba haka zatin Allah yake ba wannan duk musulmi sun yi imani da wannan Shekul Isa ibn Taymiyyah yace to kamar yadda kuka yi imani da haka to dole ne a siffofin Allah ma su yi ku yi imani da irin wannan ku yi imani irin wannan imani shi yasa ya kafa kaida yace alqawlu fi sifati kal qawli fi dhati duk abin da zaka faɗa dangane da siffofin Allah kamar yadda zaka faɗa ne a zatin Allah kamar yadda ka yi imani da Allah yana da zati to haka nan ka yi zatin da bai kama da na kowa ba to haka nan ka yi imani Allah yana da siffofi siffofin kuma ba su yi kama da na kowa ba saboda me saboda ayan da ka kafa dalili da itan tana haɗe da siffofin Allah domin gita ta ce laisa ka mislihi shay'un ba shi ba sai ce wa huwa samiul basir babu wani abu irin Allah sai ce shi ne mai ji shi ne mai gani ma'ana jinsa da ganinsa ba irin na ɗan adam ba ne ko na wani abu daban so da haka kamar yadda za ka ce Allah yana da zati ba irin zatin halittansa ba la yushbihu zawatil makhluqin to haka nan dole ka tabbatar wa Allah yana da siffofi amma ba irin siffofin mai halittansa ba shine ma'anan alqawlu fi sifati kal qawli fi duk abin da zaka faɗa a siffofin Allah kamar abin da ka faɗa ne a Zakin Allah babu bambanci kamar yadda ka tabbatar masa da zaki wanda bai kama da na halittarsa ba dole ka tabbatar masa da siffofi wanda ba su yi kama da na halittarsa ba saboda haka mai ji ne mai gani ne ba ba kuma irin jin dan adam ba gani ba irin ganin dan adam ba sannan sai ya sake kafa wata ka'ida yace alqawlu fi ba'd sifati qawli fil ba'd duk abin da zaka faɗa a wasu bangarori kuma na siffofin Allah to haka zaka faɗa a wasu bangarori na siffofin Allah subhanahu wata'ala ma'ana ka'ida ta farko tana yi wa mu'attila da mushabbiha raddi suka tabbatarwa da Allah zaki amma sai ba su tabbatar masa da siffofi ba mu'attila kenan sai a ce kamar yadda kuka tabbatarwa da Allah zaki dole ku tabbatar masa da siffofi kuka tabbatarwa Allah su ba mushabbiha kuma suka tabbatarwa Allah zaki wanda bai yi kama da zatin halitta ba amma a siffofi kuma sai suka ce Sifofin irin na halittar Sani sai a ce musu a alqawlu fi sifati kalqawli fi zati kamar yadda kuka faɗa a zati haka za ku faɗa wajen siffofin Allah ba irin na halittar ba ne sannan sai sake kafa wata ka'ida alqawlu fi ba'dhi sifati kalqawli fi wannan kuma raddi ne wa asha'ira da maturidiyya su asha'ira sun tabbatar da wasu siffofi sai suka kore wasu siffofi guda bakwai kawai as-sam'u wal basaru wal qudratu wal iradatu wal hayatu wal kalamu sai me kuma القدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياة والكلام wannan siffofi guda bakwai suka ce iya siffofin Allah ke saboda su a fahimtar su wannan siffofin ne za su danganta wa Allah wanda ba su yi kama da na halittar Allah ba amma duk sauran siffofi suka ce Allah mai ji ne mai gani ne mai iko ne mai nufi ne mai rayuwa ne mai magana ne mai gani da haka suka tabbatar masa da wa'annan sifofi guda bakwai amma sauran sifofin kuma sai suka yi musu tawili sai suka ce ba mai rahama ba ne abin da ake nufi da rahama shine nufin ni'ima iradatul in'ami kaga dama sun tabbatar da Allah irada amma su tabbatar masa da arrahama haka nan su arriba su as-saqadu al duk ya tabbata Qur'ani da hadisi amma ka ce a wannan ba za a danganta wa Allah ghadab ba ma'anan fushi anan suna Allah yana nufin iradatu niqima nufin azaba da dama sun tabbatar wa Allah irada to sai mu ce musu al fi ba'd sifati kal fi ba'd kamar yadda kuka tabbatar wa Allah wa'annan kuka ce ba su yi kama da na halittarsa ba to haka za ku tabbatar wa Allah dukkan siffofinsa kuma ku yi imani ba su yi kama da na halittarsa ba abinda na ƙara bayyana wannan ka'idan shine ka'idan da imam malik ya kafa wani ne ya tafi sa daga iraki ya zo wajensa a madina ya ya aba abdullah ubangiji ta'ala ce arrahmanu ala arshi stawa ubangiji ta'ala ya daidaita a saman al'arshi sai ce wa kaifa stawa to ya ya daidaita ka gaya min yanayin da ya daidaita din ina neman kaifiya kenan ko wanda babu ita kuma ba wanda ya sani dan ba za ka yi rajaman bin gaibi ka faɗa ba abin da ya tabbata a hadisi da qur'ani a aqida shi ake faɗa amma ba a kame kame wannan ko shine bambancin aqidan ahlus sunna da yan bid'a su yan bid'a za su nemo aqidan sannan su su mata dalili ahlus sunna kuma sai an samu dalili ne sai a fitar da aqidan a ciki to imam malik sai ya ce masa al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'ah istiwa'i cewa Allah ya daidaita a saman al'arshin yana saman halittansa wannan ma'alum sananne ne duk wanda ya iya larabci an ce istawa ma'anansa irtafa'a wastaqarra wa sa'uda shine ma'anansa ya tabbata ya ɗaukaka a saman al'arshinsa yace wannan sananne ne a larabci wal kaifu majhulun amma ga yanayin yanda ubangiji ta'ala ya daidaita a saman al'arshinsa wannan babu mutum ɗaya sani majhulun saboda mai saboda wani ta ce laisa ka mislihi shay'un babu wani irin sa bayan da zaka daidaita akan ka ko akan ka wani sannan ba wanda ya isa ya gano saboda wala yuhiduna bihi ilma ba wanda zai iya kewaye Allah da ilimi saboda haka ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai san yanayin yadda Allah yake a sama al'arshin sa ba kaifiya balle san wani daban sai ce wal kaifu majhud sai ce wal imanu bihi wajibun amma imani da hakan din kuma wajibi ne a yi imani da wannan istiwa'in cewa Allah yana sama al'arshi sa me yasa saboda ya tabbatar wa kansa a ayoyi guda bakwai huwa zai khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma stawa 'ala al da makamancin wa'annan ayoyi duk ya tabbatar wa kansa cewa ya yi istiwa'i a sama al'arshin ayoyi guda bakwai ya kai kuma zaka zo ka yi in kare ka ce bai daidaita a sama al'arshin ba ko baya sama al'arshin sa yace ba kai saka wannan ba al-imanu bi wajib sai ce was su'alu anhu bid'ah ka yi tambaya ya yanayin yadda Allah ya daidaita wannan bidi'a ne ka zo da wani abu sabo addini me yasa ya zama bidi'a saboda sabon manzon Allah sallallahu alaihi suna raye aka saukar da wannan ayar suka yi imani da ita suka kudurta ta a zuciyarsu amma ba su tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai fartawa ba su ce yaya Allah yanayin yadda Allah ya daidaita a sama al'arshin ba ba su tambaya ba saboda me su riga sun fahimta laisa ka mislihi shay'un ba su tambayi manzon Allah ba kaifiya saboda babu kaifiyan haka nan tabi'ai ba su tambaya ba tabi'u tabi'ina ba su tambaya ba kai kuma yau ya ka zo ka tambaya tambayar ma bidiya ne sai dai kai imani kawai amin ruha kama ja'at bila kai ka yi imani da ita kamar yadda ayan ta zo kamar yadda siffan ta zo ba tare da ka misalta ba ko kuma ka kamanta ba to wannan ka'ida ne imam mali ya kawo to zai idan muka ɗauki ka'idar shekul isan da yake alqawlu fi ba'd sifati kal fi ba'd duk abin da zaka faɗa a shashin siffofi haka zaka faɗa a wani shashin to idan aka ce wannan ka'idar imam mali ya faɗe ta a cikin istiwayin Allah to ka ɗauko dukkanin siffofin Allah da ake rikici a kansu wanda wasu ba su fahimce su ba ka ɗora musu wannan ka'idan misali ubangiji ta'ala yanzilu rabbuna yana saukowa idan sulufin dare ya rage to nan yanzu sai mu ce an-nuzulu ma'alumun. wal imanu bihi wajibun wal kaifu majhulun wa su'alu anhu bid'ah saukowa sanin ne an ce a sauko saukowa daga sama ba wanda nan saukowa ba an-nuzul amma ya yanayin yadda Allah yake saukowa daga sama wannan majahul saboda nesa ka misli shay'un domin Allah ba irin ka bane saukowansa ba zai zama irin naka ba imani da shi kuma wajibi ne wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'a ka tambaya ya yanayin yadda Allah zai sako wannan bid'a ne duk ba wanda zai iya baka wannan amsa amma dole kai yi imani da shi kina Allah yana saukowa irin saukowansa ba irin na mutum bane bare ka ce ai ce yana saukowa na kamanta shi da mutum a'a ai ba irin sa bane Imam mali ya baka ka'ida sannan haka nan wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa zai zo ranar kiyama ka ce a al'amarin sa zai zo in nace zai zo ai ya zama kamar mutum sai mu ce maka a'a almaji'u ma'lumun wal kayfu majhulun wani imanu bihi wajibin wasu su'alu anhu bid'a zuwa sananne ne yanayin yanda zuwa yake ba mu sani ba imani da shi dole tun da ya tabbata ya yanayin abu yake ya abun nan tambaya yanda zai zo din wannan bidi'a ne ma don ba wanda ya sani ba wanda zai iya baka ansa haka nan dukkan sifofin Allah misali Allah ya tabbatar wa kansa da hannu yadullahi fawqa aydihi manzon Allah ya tabbatar masa wallazi nafsi biyadihi to sai ka ce al yadu ma'lumatun wal kayfu majhulun wal imanu biha wajibun wasu su'alu anhu bid'a hannu sananne ne amma ya yanayin hannun Allah yake wannan ba wanda ya sani don ka mislihi shay'un ba irin na mutum bane kaɗan kuma ba mu san ya yanayin yanda yake ba imani da Allah yana da hannu dole ne tun da ya tabbatar wa kansa shi ya fika sanin kansa manzon Allah ya tabbatar masa ya fi ka sanin Allah ya kai zaka ce Allah bai da hannu baka isa ba ka tambaya ya yanayin hannun Allah yake wannan bid'a ne sabon abu ne a addini duk ba wanda zai iya baka wannan amsa shikenan duka sauran sifofin gaba ɗaya ka tsora su akan wannan ka'idan shine ma'anan alqawlu fi ba'd sifati kal qawli fi ba'd idan ka tafi aqidar ka haka shikenan ka kubuta to amma wa'yancan da suke korewa Allah siffofi ko suke kamanta siffofin Allah da na Allah wai su ba su fahimci wata siffa ba sai irin siffar dan adam kaga wanda ya kamanta Allah hannun Allah da hannun dan adam ko kuma zuwan Allah da zuwan dan adam ko jinsa da ganinsa shi bai da wata fahimta tunda sunan ya zo iri ɗaya to kawai irin na dan adam ne haka nan wanda ya kore wa Allah don shi ma san da ya tashbihin ne ya kore masa da ya karanta ayoyin da hadisan sai ce ah to ai na tabbatar wa Allah wannan siffan ta yi kama da ta halittarsa ya zama kamar mutum to bari in kore masa gaba daya so da haka duk wani mai ta'adili san da ya tashbihi sannan ya yi ta'adili hawa biyu ne to wai ba su fahimci in abu sunansa ya zo iri ɗaya su ba su fahimci akwai bambanci ba shekul islami taimiya sai buga musu misali a cikin risala tadmuriya yace mu duba a cikin halittan Allah akwai abun da su ɗaya ne amma kuma suna da bambanci a halittan Allah ma tukunna ballantana kuma tsakanin Allah da ainihin halittansa yace idan ka duba abubuwa na cikin aljanna ubangiji ta'ala ba ba da labarin ni'imomi da suke cikin aljanna ba abdullahi bin abbas yace laysa fil jannati laysa fi dunya mimma fil jannati illa al asma babu wani abu a duniya daga cikin abubuwa na cikin aljanna face suna ne kawai misali ubangiji ta'ala ba da labari akwai giya a aljanna akwai zuma akwai ruwa akwai nono masalul jannati allati idan al muttaqun فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم وبنجي تعالى مثال الجنة كما سطور الله أتكنت أقوي أنهار من ماء غير آسن akwai ƙoramu na ruwa wanda baya jirkita sannan akwai ƙoramu na nono wanda ɗanɗanonsa baya canjawa ma'ana wanda baya yin tsani sannan daga ciki <clears throat> akwai ƙoramu na giya wanda take mai daɗi sannan mangi ta lafiya aljanna akwai ƙorama na zuma takekkiya da kuma dukkan 'ya'yan itatuwa gaba ɗaya to da giya ɗin da zuman da nono da ruwan da 'ya'yan itasuwa mangoro da ayaba da abarba da goba da sauransu dukkaninsu ba irin na duniya ba ne sunan ne iri ɗaya amma hakikanin daɗin da kyansu da kwalitinsu ba irin na duniya ba ne kuma ka yi imani da haka tabbas cewa nonon duniya ba irin na aljanna ba ne giyan duniya ba irin ta aljanna ba ne yanzu mu ɗauki misali akan giya kawai idan ka ɗauki cewa <clears throat> giyan aljanna daidai take da giyan duniya to ai giyan aljanna ba ta da daraja kai ma ba za ka yadda haka ba ne to amma sunan ɗaya ne ko ba ɗaya ba ɗaya ne <clears throat> abdullahi bin abbas ya ce akwai matsaloli guda hudu da matsala ko khitan ɗabi'u guda hudu a giyan duniya wanda ko guda ɗaya babu ci a giyan lahira da biya ta farko ta giyan duniya in ka sha za ka yi maye hankalinka zai bar jikinka na biyu akwai sa ciwon kai in ka sha giyan duniya kanka zai ciwo na uku akwai amai in mutum ya sha giya ya kaga ya faɗi yana amai na hudu kuma zai fitsari a wandonsa bai san lokacin da yake fitsari ba wannan ba aibi bane na giyan duniya to dukkanin su ubangiji ta'ala ya tsarkake giyan lahira daga wayannan abubuwa din yace wa yatufu alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abariqa wa ka'atin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun yan aljanna yara ne ƙanana matasa masu ado suke kewayawa suna yi musu hidima da kuma za su dawwama a matasansu a yaransu suna kewayawa da kofuna in wa'inda ba su da marfi wato kofi wanda yake na gilar wanda bai da mariki da kuma kofi mariki shine a bariƙa sannan kuma da giya wanda take kukkuga daga ƙorama ta giya din ana ebowa ana bawa ‘yan aljanna suna shan wannan giyar ubangiji ta lafiya la yusaddauna an wa la yuzifu amma ba sa ciwon kai kuma ba sa yin maye kaga giyan ta bambanta kenan so da haka duk matsalolin da giyan duniya take da shi giyan aljanna ba ta da shi so da yanzu wannan giyan da ta duniya da ta aljanna dukkanin su halittan Allah ne sannan duk sunan su khamrun giya amma kuma akwai bambanci kamar nisan sama da ƙasa tsakanin giyan duniya da ta jana kuma duk mun yi imani da wannan mun fahimci haka to yaya za a yi a ce siffar Allah ba za ta bambanta da siffar dan adam ba ko da sunan ya zo iri ɗaya misali Allah mai ji ne dan adam mai ji mai gani ne dan adam mai gani mai zuwa ne dan adam mai zuwa mai saukowa ne dan adam yana iya saukowa daga wani waje mai hannu ne dan adam yana da hannu yana da fiska dan adam yana da fiska sunan ba ɗaya ba ne to ya za mu kasa fahimtar cewa na Allah daban na dan adam daban tunda a halittarsa ma akwai bambanci suna ya zo ɗaya kuma a samu bambanci to saboda haka dole ne ka yi imani da cewa na Allah ba irin na halittarsa ne kuma ka tabbata masa ka tabbatar masa da wannan ko da sunan ya yi iri ɗaya wala shay a misluhu babu wani abu irin misalin Allah ko a zatinsa babu a siffofinsa babu haka na a cikin ayyukansa gaba ɗaya ba sa kama da na halittan Allah saboda laisa mislihi shay'un wa huwa samiul basir wannan ita ce ka'ida ka tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar wa kansa saboda ya tabbatar wa kansa ka'ida ta farko ta imani da al-asma'i wa sifat kenan isbatu ma asbatahu Allahu azza wa jalla li nafsihi aw asbatahu lahu rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar wa kansa ko manzon Allah ya tabbatar masa na sunayensa da siffofinsa tun da ya tabbatar wa kansa manzon Allah ya tabbatar masa baka da daman ka kore abu na biyu adamu tashbihi wa tamthil kullin ka kamanta na Allah da na halittarsa siffofinsa ba irin na halittar zamani saboda ya ce laysa kamithlihi shay babu wani abu irin sa. sannan kuma ka ɗebe tammani zaka iya gano haƙiƙanin yadda Allah ya siffantu da siffofinsa ma'ana kaifiya saboda ya ce ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhiduna bihi ilma ba a iya kewaye Allah da ilimi a gano sirrin Allah ko haƙiƙanin siffofin kaifiyan yadda suke amma shine wanda ya san ciki da wajen dan adam sannan sai ce wala shay a yu'jizuhu babu wani abu wanda yake gajiyar da Allah subhanahu wa ta'ala ko a sama yake ko a ƙasa inna Allah ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala mai iko ne akan komai ba abunda da yake iya gajiyar da shi kaga wannan siffan ubangiji ta'ala shi kadai ne kaɗai ta da ita domin dan adam komin karfinsa komin mulkinsa komin wadatansa yakan iya ya nemi zai wani abu ya kasa yi ya gajiya ba tare da ya iya yin wannan abun ba amma ubangiji ta'ala ba abun da zai ga daman yayi wannan abun ya gajiyar da shi saboda inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai sannan ba wanda ya isa ya gajiyar da shi ya buga da Allah ya yi karo da Allah subhanahu wataala ya ce ya gajiyar da Allah wannan babu shi a duniya wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana aliman kabira Allah subhanahu wataala babu wani abu a sama ko a ƙasa da zai iya gajiyar da shi ubangiji ta'ala mai ilimi ne sannan mai iko ne shi yasa fir'auna da ya kafurcin sai gaba kafurcin sa ubangiji ta'ala yin da ya ya halakar da shi ya dulmiyar da shi a cikin kogi ya dawo ya ce ya yi imani aka ce baka isa ba wannan imanin bai zai amfane ka ba kaga mutuwa ne adawa sun kangarewa Allah subhanahu wataala ya halakar da su haka nan samudawa haka nan mutanen annabi nuhu haka ya dinga halakar da al'umma haka mutanen annabi ludu suka Allah ya ba su umarni suka ki su bi suna ganin suna da suna da karfi ubangiji ta ya daga alƙariyar sama sannan suka ji tarbiyu mala'iku sannan shikenan aka kifo da su aka halakar da su gaba daya to da haka ubangiji ta'ala babu abun da yake gajiyar da shi in kaga bai yi abu ba to bai ga daman yayi wannan abun bane amma ba ya gagare shi bane babu mai gagaran Allah to da haka Allah shine al-azizu gagar wanda babu abun da yake iya gagaran sa shine ma'anan al-azizu mabuwayi ba abun da zai buwaye shi sai dai shi ya buwayi wani ya gagari wani amma shi ba a gagaransa ba zai yi nufin zai wani abu sannan ya kasa ba domin ubangiji ta'ala ba ajizi bane mai cikakken iko ne kadirun ne ala kulli shay'in mai iko ne akan komi da kowa so da ka dole ka tabbatar wa Allah fan ainihin kudura ka kore masa siffan gajiya shi yasa siffofin Allah subhanahu wataala in ka tabbatar da kyawawan sai ka kore masa kuma kishiyoyinsu idan ka tabbatar masa mai kudura ne to ka kore masa mai gajiyawa domin gajiyawa mummuna siffa ne in ka tabbatar masa mai ilimi ne to ka kore masa da jahilci domin jahilci aibi ne in ka tabbatar yana gani sai ka kore masa makanta in ka tabbatar mai magana ne ka kore masa mai kurumta haka nan siffofin Allah subhanahu wataala suke tafiya bainal isbati wan nafi tabbatarwa da korewa mai kyau a tabbatar mara kyau a kore kamala a tabbatar wanda zai kawo masa tawaya na kasu da aibi kuma a kore masa su to za mu tsaya a nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim wa الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mai takarda ta farko ba tambaya ba ne ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah malam muna roƙonka ya ce mu ɗaliban malam muna roƙon malam a cikin karatuttukansa da malam ya taimaka ya sanya mana tafsiri na ɗalibai da ƙarshe muna roƙon malam ya taimaka mana da addu'a bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ina ga abin da ya kamata a fahimta shine shi ilimi da <clears throat> ilimi da ake ganin sannan yana jere ne daga wannan sai wannan abu hamid al-ghazali a cikin ihya ulumuddin yace ilmu murattabun tartiban daruriyan ilimi a jere yake kuma jerantawa na lalura ma'ana daga wannan fannin sai wannan fannin daga wannan fannin sai wannan fannin sannan daga a wannan fannin ma daga wannan littafin sai wannan littafin sai wannan littafin to a gaskiya tafsiri ba wai ilimi ne wanda ya shafi 'yan ƙasa-ƙasa ko ɗalibai wanda iliminsu bai zurfi ba ilimi ne wanda ya kamata a ce mutum sai iliminsa ya yi nisa kafin zai yi shi so da haka tafsiri shi yasa a jerin karatu ana sa shi a ƙarshe ne ba shi ne a farko-farko ba amma idan kana karatu a makarantun nizamiya ma'ana na, na zamani aka sa tafsiri ba za ka tsallake ba za ka karanta amma in dai jeri ne karatu naka na kanka za ka yi to ba za ka zo ka fara da tafsiri ba akwai bukatan ka karanta fikihu ka karanta tauhidi akwai bukatan ka karanta nahwu da sauran littattafin lugha ka samu larabci ingantacce ka samu fahimtar hukunce-hukuncen shari'a masu yawa irin su usulul fiqh su mustalawal hadith irin su da su taimaka maka idan ka zo fahimtar tafsiri sai ka fahimce shi ba tare da wahala ba amma tun farko idan aka ce tafsiri zaka koya to ba za ka koyi tafsirin ba sannan ko ba zai barka ka fahimci wasu karatuttuka wanda suka waje ba ka yi kafin tafsirin ba domin duk abin da ake koya maka a fikihu ko a cikin hadisai abin da tafsirin ya kunsa ne hukunce hukunce ne ake gaya maka ko ba a jawo aya an jawo hadisi ba to saboda haka komi lokaci ne idan lokacin a sa wa ɗalibai tafsirin ya yi da a sa musu kamar yadda aka sa musu nahau aka sa musu musalawal hadith aka sa musu usulul fiqi aka sa musu qawaidul fiqhiyya aka sa musu tauhidi aka sa musu fiqhu aka sa musu hadisi in lokacin da ya dace a sa tafsirin sai a sa a karanta shi da takaitaccen bayani yadda ɗalibin zai fahimta ba tare da an yi dogon sharhi ba domin kada a ɓata masa lokaci ya samu ya iya sauran bayanai ya je faɗaɗa da kansa amma in matsayinsa ya kai to shi yasa wasu suna kuskure sai ga mutum ya ce ma zai zo karatu sai kaga ya je ya dauko maka tafsiri sai zo tafsiru ne bakin baya iya ja da kyar da kyar yake ja kuma wai ya zo yayi karatu ne wanda ya kamata ya koma ahlari ne irin su iziya ya fahimce su tukunna ya fahimci sauran littattafai na lugha da na hau kafin ya zo ya karanta tafsirin amma sai ya rungumo tafsiru ne sai ya zo ya fara to shi yasa irin wannan da zarar mutum ya fara mukaddima na san bai zai wuce sati ɗaya ba zai daina zuwa da yawa suna zuwa su fara sai in ga sun gudu dama na san ba su kai ba amma ba zan ce maka kada kai ba wani kuma zai zo ya ce ya sayi bukari ya dade da da sayan bukari da muslim zai zo ya fara yin sa da ya zo shi ma bai kai yayi wannan din ba sai kaga ya daina zuwa bakin baya iya ja balle sana yanzu to zai fama da jan bakin ne ko kuma da rike fassara ko da rike ma'ana ko da rike bayani ya kamata kafin ka zo tafsiri da manya-manyan littattafin nan ka iya jan baki ka san fassara yanzu abin da kake nema ma'ana da ƙarin bayani fassarar ma ka sani da kalmomi sai dan abin da bara a resa ba in an magaya maka ma'ana ka ƙara ma bayani sai ka riƙe amma duka guda biyu nan baka iya ba amma bayanin abubuwa guda hudu an gyara maka jan baki an gyara maka an gaya maka fassara an gaya maka ma'ana an maka ƙarin bayani to wanne za ka riƙe a ciki ko dai sai ka kasa riƙewa ta kasaratul abun nan yudu ala kurashin wala dare khurasun ma yasidu kamar kawai ka zo farauta ne sai gashi nan gaba ɗaya ko ina ga gada ga zamo ga zabi da sauransu sai ka rasa ma wanda zaka farauta to wanne zaka riƙe a ciki sai ka dinga bata lokacin ka baka yi ilimi ba saboda haka ilimi ana fara shi daga farko ana tafiya ana tafiya har ai nisa shi ne ka'idan sa kenan ah, bakar abu zaid a cikin hayyatu ɗalibin ilmi ke kawo ta ka'ida man hurimal usula hurimal usula. duk wanda aka haramta masa asalin ilimi mabadi ɗinsa bai fara daga farko ba to bai zai iya kaiwa me can ƙarshen ba shi yasa duk wanda kaga ya samu ilimi yake fahimta wallahi ya fara daga ƙasa ne daga ƙasa ya fara ƙanana ƙananan littattafan nan ya dinga bi ya dinga bi har ya kai manyan in kuma a sha ruwan tsuntsaye ilimin ya taro daga sama to ka tabbata da ya fara karatu zaka fahimta domin bai da asasi da condition mai karfi a ilimin abubuwa da yawa sai su dinga wahalar da shi rike karatun ya gagara fahimtan ya gagara saboda bai da condition a ƙasa amma yana da shi shikenan sai ka ga in ya zo innan manya manyan littattafan ba za su wahalar da shi ba saboda haka ina ba wa ɗalibai haƙuri maganar tafsiri su yi haƙuri tukunna amma idan azumi ya zo ana yin tafsiri wanda akwai wa'azi a cikinsa sai ka zo ka saurara ka rike fassaran da kuma wa'azin da ake wa sauran mutanen gari wanda kila kai wannan ma bai shafe ka ba inda kai za a koyawa duk wayannan wazuzzukan za a ajiye su a gefe sai a koya maka fassara da ma'ana wanda kai ma idan ka zo kuma za ka iya faɗaɗa wannan bayanin wannan mai tambaya yana cewa mana yana son a fassara mini wayannan abubuwa shine al-iradatu shar'iyya addiniya al-iradatul kauniyya al-qadariyya sai yace umumun wa khususun mutlaq fi haqqi al-mukhlis al-muti'i wa tanfaridu al-iradatu fi haƙƙin afi. asi fafham dhalika tanju jahalati arbabil kalami wa tabi'ihim to ban sa wani littafi ya dauko ba amma ma'anarsa shine domin wannan matsala ce mai girma a cikin aƙida. ita ce irada bambance irada guda biyu abu na farko yace irada a shari'a addiniya akwai irada shar'iyya diniya wato iradar Allah nufin Allah na shari'a na addini shine misali kamar Allah ya ce ku yi tauhidi wa abudu rabbakum ko ko kuma wa aqimu salata wa atu zakata ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum wannan dukkanin sa irada ne shar'iyya ku yi sallah ku yi tauhidi ku yi azumi ku yi zakka da dukkan sauran umarni da ubangiji ta'ala ya bayar to na ce masa irada shar'iyya diniya sannan akwai al'irada alkauniya al irada na halittan Allah da ƙadda shi kuma shine ubangiji ta'ala yayi ka dogo ko gajere ko mai jiki ko siriri ko yayi ka kafuri ko musulmi wannan irada ce kauniya qadariya yayi nufin yayi maka haka kaunan wa qadaran cikin sai abun ya faru to sai yace umumun wa khusus amma yana ji ya shafi wata kalma ne wa bainahuma umumun wa khususun mutlaq ma'anansa a tsakanin wannan irada guda biyu akwai umumi akwai khususi ma'ana akwai irada wanda take haduwa gaba daya sannan kuma akwai irada wanda take keɓantuwa ma'ana wani lokacin iradan tana haɗuwa dukanta guda biyu ga mutum guda ɗaya wani lokacin kuma irada kwa ɗaya sai ta keɓanci wannan ɗayar kuma sai ta keɓanci wannan shine ma'anan bainahuma umumun wa khususun mutlak wannan inda ka karanta usulul fiqh sai ka fahimci wannan bayani sosai sai ce yajtami'ani fi haqqil mukhlis suna haɗuwa a haƙƙin mai tsarkake Allah a wajen ibada musulmi kenan almudi mai yi wa Allah da'a amma wa tanfaridul irada addiniya alqadariya fi haqqil asi amma irada diniya qadariya tana kadaita a haƙƙin mai sabon Allah kamar wanda ba musulmi ba misalin wannan shine ubangiji ta'ala yayi umarni a yi imani wannan irada ce diniya shar'iyya sannan ya kaddara wasu sun yi imani wannan irada ce kauniya ƙadariya. ubangiji ta'ala ya ce kar a yi kafurci wannan irada ce diniya shar'iyya sannan ya kaddara wasu kuma sun yi kafurci din wannan sai ta zama irada kauniya kadariya to wannan idan ka ɗauki mumini shine ma'anar suna haɗuwa a haƙƙin mumini in ka ɗauki mumini a kan kansa kaman abubakar a siddiq to za ka ga irada duka guda biyu sun haɗu masa shar'iyya da kadariya ma'ana ubangiji ta'ala yi nufin abubakar ya yi imani ya zama mumini mai tauhidi sannan kuma ya kaddara masa yin imani din sai ya yi imanin ya zama mumini kaga yayi nufin sa da imani shar'an wa dinan shine irada shar'iyya kenan diniya sannan kuma ya halitta masa imani ya kaddara masa shi ya zama muminin shine kadaran wa kaunan kenan ita ce irada kauniya kadariya kaga duka biyu sun haɗu kenan to idan ka ɗauko abu jahal a gefe ko abu la'ab to shi kuma ubangiji ta'ala ya yi nufin ya yi imani domin ya aiko masa manzo ya ya yi imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to amma nufin nan shar'an ne wa dinan irada ce shar'iyya diniya to amma bai yi masa irada kauniya kadariya ba sai ya zama bai karbi imanin ba sai ya mutu yana kafurci ina fata mun fahimta bai wa'annan irada din guda biyun ba su haɗu a haƙƙinsa ba sai shar'iyya ce kawai wanda an yi nufin ya yi imani a shari'a amma ba a kaddara masa ba ba a halitta masa imani ba sai zama da shi bai yi imani ba amma abubakar da umar da usmanu su kuma duk gaba ɗaya ya sun samu iradan guda biyu sai suka yi me suka yi imani ina fatan muna fahimta to wannan iradan banda wannan bambancin tana da wani bambanci shine irada shar'iyya diniya ta takhallaf idan Allah ya nufin abu a shari'a da addini zai iya yiwa abun bai yiwu ba amma irada kauniya kadariya la ta takallaf in Allah ya nufin zai abu ya kaddara shi ba abun da zai hana wannan abun ya yiwu kaga yayi nufin imanin Abubakar ya kaddara shi sai abun ya yiwu ba da zai bai yiwu ba amma yayi nufin imanin Abu Lahab a shari'a yayi imani lalle amma bai kaddara masa imanin ba sai bai yi imanin ba amma da ya kaddara masa kaunan wa kadaran an samu irada kauniya kadariya babu yadda za a yi imani ba ina fata mun fahimci wannan to wannan shine bambancin irada guda biyu inna ma idza arada amrahu inna ma idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakunu wannan shine irada kauniya kadariya sauran irada kuma na umurni da aikin addini shine irada shar'iyya diniya to shine wanda ya faɗi wannan magana sai ya ce fafham ka fahimci zalika wannan tanju min jahalati arbabil kalami sai ka tsira daga jahilcin ma'abota ilmul kalami sunan da suka gurɓata aqida ba su ɗauko ta daga alƙur'ani da hadisi ba amfani da hankalinsu wa tabi'ihim da waɗanda suka bi su wannan matsala babbar matsala ne mai zurfi a cikin matsalolin aqida shi yasa ban cika taɓo ta ba in ba tambaya akai ba na'am mai tambaya na gaba yake cewa malam har yanzu zai ban fahimci bambancin tsakanin tauhidi da aqida ba to na yi bayani a wancan satin ina ganin irin wannan in an riga an yi bayani sai ka nemi kasaɗin ka ƙara ji za ka fahimci me ake nufi tauhidi muka ce wannan ya ke banci Allah ne su subhanahu wa ta'ala ka kaɗe tashi a wajen rububiyarsa wajen halittarsa ka kaɗe tashi a wajen ibada shi kaɗe kake bautawa ka kaɗe tashi a wajen sunayensa da siffofinsa shine ifradullahi fi rububiyati wa uluhiyati wa asma'i wa sifati amma idan an ce aqida kuma ya ɗauki tauhidin da kuma daɗi shine aqida shine kullu ma yajibu alal musulmi an ya'taqidahu min umuri dinihi duk abun da ya waje ka kudurta shi al'amarin addinin ka sunansa aqida kaga tauhidin ya shiga ciki sannan akwai imani da mala'iku muka ce ai wannan ba a ce masa tauhidi aqida ne akwai imani da littatafai imani da manzanni imani da aljanna da wuta da azaban kabari da ni'iman kabari imani da al'arshin Allah imani da kursiyin Allah imani da darajar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za mu yi bayanin wa'annan abubuwa filla filla a cikin wannan littafin namu ya taro mana abubuwa da yawa na aqida to saboda haka wannan littafin littafin aqida ne ma'ana ya hado tauhidi har da dukkan abubuwan da wajibi ne ka ji ka kudurta su a cikin zuciyanka wannan shine ma'anan aqida kenan a tsakanin su su ma kaman irada kauniya da shari'a ne bainahuma umumu wa khusus in an ce aqida tauhidi ya shiga amma an ce tauhidi to akwai abu na bangaren aqida wanda bai shiga ba sai dai yarin jaya malamai suna gaya wa aqida tauhidi min babi tagalibi don su rinjayar da tauhidin akan sauran abubuwa na aqidan amma ba wai kalmar tauhidi tana daukan aqidan bane na'am mai tambaya na gaba yake cewa malam in an zo alwala kafa wankewa ne ko shafawa don na ga wasu suna shafawa in an zo alwala kafa wankewa ne ba shafawa ake ba saboda ubangiji subhanahu wataala ya ce ya allazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum in za ku yi alwala ku wanke fiska ku wanke hannu zuwa mirfaqai ku shafa kanku sannan ku wanke kafa sai aka ce wa arjulakum ba ce wa arjulikum ba akwai riwaya da ta ce wa arjulikum amma fassaran ta shine wa arjulakum tunda an samu inda aka ce wa arjulakum so da aka wankewa ake yi idan baka fahimci ayan ba ka kasa fahimta sai ka koma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yayi ya wanki kafa ne ko yayi shafa idan ka duba dukkan hadisan da suka siffanta mana alwalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan sayyidina Usman da hadisan sayyidina Ali da wasu su daga cikin sabbai duk sun ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wanke kafarsa ne ba shafawa yake ba shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin ma nuzila ilaihim mun saukar maka da alkur'ani don ka bayyana mutane abin da aka saukar musu saboda haka ga aya ta ce ayi alwala idan ba mu gane ba manzon Allah zai bayyana mana yayi alwalansa yanda ya alwalansa shine wankewa yayi babu daman ka zo ka ce kai ka shafa ka ce wai ka fahimta daga alqur'ani kenan kai wata fahimta wanda manzon Allah bai fahimta ba sannan wannan aiki aiki ne na yan shi'a ba aiki ne na ahlus sunna ba ahlus sunna wanke kafa suke yan shi'a sune suke yin shafa shafa kuskure ne wankewa shine abin da ta ala yake nufi da wannan ayan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara a aikace mai tambaya na gaba yake cewa malam mutum ne manta abun ya manta wani abun sa a shagona to sai kuma naga abun zai lalace shin ya halatta ne aiki da wannan abun da ya amfani da shi idan abun zai lalace ɗayan biyu ko ka yi amfani da shi ko kuma ka yi sadaka da shi idan ka yi amfani da shi a matsayin kana jiran mai abun ya zo ka biya shi kayansa duk lokacin da ya zo za ka biya shi idan kuma ka ba da sadaka da shi a matsayin ka bayar masa sadaka idan bai dawo ba idan kuma ya dawo ka yi wa kanka sadaka sai ka biya shi kayansa sai dai in ya yadda cewa ya bari yana son ladan kawai shi kenan wannan ba sai ka biya shi ba ina fatan muna fahimta idan ma ba abu mai lalacewa ba ne an kasa gane mai shi an yi takiya an rasa yadda za a yi hukuncinsa shine a yi sadaka da wannan abun ko a sai da shi a yi sadaka da kuɗi idan mutumin bai dawo ba shi kenan an masa sadaka an fita in kuma ya dawo ya nemi kayansa sai a biya shi in bai yadda da wannan sadakan ba sai ya zama mutum ya yi wa kansa sadaka za a ba shi ladan amma kuma zai biya shi wannan mutumin in kayansa wannan shekul isabi taimiya ya karrara wannan matsala a cikin al nasa yace idan aka ba mutum ajiya sai ya rasa mai ajiya din abun da zai shine sadaka da wannan abun idan mutumin ya bai dawo ba shikenan ya masa sadaka in ya dawo kuma ya biya shi yace wannan shine fatawan al-a'immatul arba'a Malik Abu Hanifa ash shafi da Imam Ahmad yace kuma sun kafa dalili da wani asar na Abdullahi ibn Mas'ud wani ya zo ya sayar masa bawa sai ya bashi bawan ya shiga gida kafin ya fito ya kawo masa kuɗi ne mutumin sama da ƙasa ya risa shi kenan sai ya dinga yawo kororo kororo yana sadaka da wannan kuɗin bawan yana cewa ya Allah idan ina yi sadaka da wannan da kuɗin wannan mutumin in wannan hukuncin haka yake na yi masa sadaka ɗin ta je maza in ko ba haka yake ba wannan haƙƙinsa yana kan wuya na zan biya shi to wannan shine hukuncin abun ka je kai sadaka da abun ubangiji ta'ala sai kai masa ladan amma duran da ya dawo ka biya shi sai ladan ya zama naka sai dai in ya yadda da wannan sadakar shikenan za mu dakata haka wanda bai ji tambayin shi ba ya kore wani sati Allah kai mu sai rubuta kafin na akwai wanda suka rubuto tambaya a suka ke roƙon addu'a ga mahaifiyarsa da ba ta da lafiya da wanda za su yi jarrabawa da zai wasu takarduna bukatun addu'an alkhairi duk masu bukatan addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya biya musu bukatun suna alkhairi da wanda suka aiko da wanda basu aiko ba wani ma turo daga Maiduguri yana son ai masa addu'a ubangiji subhanahu wata'ala ya biya masa bukatun suna alkhairi Allah ya amsa masa addu'ansa ubangiji subhanahu wata'ala ya gyara mana imanin mu ya karfafa mana imanin mu ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta ya nuna mana barna barna ce ba mu ikon nisantanta اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا عز من عديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنذل يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون